sannan kuma Allah ta'ala ya ce wa'lamu anna Allah shadidul iqab ku sani cewa Allah mai tsananin ukuba ne wato Allah mai tsananin ukuba ne wannan sifa ce ta Allah wato <clears throat> ah, wanda ya saba ma umarnin Allah wanda ya saba ma umarnin Allah wanda ya hada da umarnin da yi na a amsa kiran Allah ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda ya saba Allah mai tsananin ukuba ne wato Allah in ya bulala sai an ji zafinta domin ya san inda zai kama Allah ya san inda zai kama yanzu dan Allah ka duba ka duba irin abinda 'yan china suka rinka yi ma musulmin a igor na xinjiang 'yan su garin malaminmu kashigar Eh, sheikh abdulrahim al daga can yake kashigar garuruwa ne da yawa na musulmi wanda aka mayar da su kamar a cikin fursuna concentration camp aka sanya su aka killace su wai dole sai an raba su da addini an raba su da dukkan wata sifa ta addini aka kange su a yi musu wata sarbiya ta musamman ta daban wai don a raba su da tasirin addinin musulunci aka yi musu quarantine sai gashi Allah ya kawo abin da yake kusan kasar gabaki da yanzu China quarantine za a yi mata kusan gaba ɗaya kasar quarantine za a yi mata yanzu ko mu nan Najeriya ana cewa yan China idan suka dawo kafin su shiga cikin mutane sai an musu quarantine a killace su tukuna sai an tabbatar ba za su yada cuta ba jirage sai cewa suke an daina zuwa China British Airways sun daina Kenya Airways sun daina wane ne duk sun daina Eh, inna akhdahu alimun shaidu kuma yace wala fa yawma idhin la yu'adhibu adhabahu ahad wala yuthiqu wathaqahu ahad babu mai kamu irin kamun Allah hmm. to wannan shine wato kusan wannan ilimi na hakika shine wa'alamu